da rage fa'aduwa a cikin shi na الله سيد محمد صلى الله عليه وسلم وعالي هذا إنك عالينا إن عالمناه وعالينا رأيوا قول سيد كون سيدي وسيدي وقد تبين لنا التمجيد في الأول وكما تمجيد في المعرفة لا تبين لنا الله يشيل سيد المؤمن إليه سوى بريد سوى لحالة يضيق إليه كل لكن موجدا بمعني وعدلي وهي أمين مجيد يضيق إليه إن علاقة وإليه سوى بريد مقام ومقام إليه أقول لها بذكر قولك لأتي كما قال الله هو الكريم وكان من أتي لتمسوك بغدا وأكيد كان من ذاكي يدل هكذا يدنا أجيب عليكم صباحا كرهك وكذا وعليته مجدا وعليته متوكلا وعليته دربا وعليته ذوقا بذكر وانا وعيته للاكيد اسلامي والبين والبركات وعيدك اهلك يا اخوان الهدى والهدى بكلمه معقول على محمد صلى الله عليه وسلم والحميد شيء وسلم على مدينه وكنا عليهم صلى عمرا ومالكه بالمجد وهو بنعمة وتزكيات وأنتمه قدير ومالكه بالمجد إنه خلق في مسجد يقوى وهو في مسجدين سيئة وتمهينا وتزكيات وربنا يا أكرم خير الزكي بدوى بنيه والدموع حوالي كثير حبيبا للقليل مخالفه بالمدينين مسألة إليه مسير والبعاد فريد يقول خاتمه أن مخاطرة إن الرسول جاء بالمدينة يقول بالمدينة وغيرها مسألة من الملك مقيم هي الذي يصابه والقرآن هذا في سياسة قليل الله يتجني مخالفه بالمدينين بقوله وغيرها مجالاتي وحدثه بالبني إنه خطر للسجية ودخل بالبني يقول لي سوكرنا بكونه على أن كان أمر أمر كثيرا ولا مجال وإلا مجالات يمكن أن تدعو القوة جائزة كالأمريكاني وسجل القبور وهم الذين تأخذ القوة فكان أمانينا فمن الله وقالبوا شوقا وولدا ولغدا فنهدي إليه والسماء سموم وقالبوا إنا نحبين يا رب الله صلى الله عليه وسلم كوكب سمي في كريم ووجه لسيما سريرا نظر على مكان سريرا أروس إليه يذكر أن أخذ الله صلى الله عليه وسلم والسماء لوحد الرحمن الغموس الذي يراك فتاكلها وجاوره بالأخذ تجارا مقربا يؤمنه واليوم لما عسير وجاوره إنا مطلقا الدين قلت آيات القلت جارا مقرب مقرب مضيك مقرب على صلى الله عليه وسلم يؤمنني من الله ينعم عليه واليوم كان يوم ثم كان عظيم لسنه يسير وكان ذلك يصرف بها وراوده من شر والقلم الذي يقول لجهله والسعير وعمله إن معاملة بشيء كنز اليوم من كنز اليوم بشيء جواقع والقلم الذي يقول لجهله كالكلمة بشيء جاهلة وتسير وهو سيور daidai a cikin kirkina ta kuma tana mumurtawa guda kullum mafasaukin adalta mawayi ban wa ala ubaidun musulmin ma'aji ya rasulalla a hannun da mawayi ban na ba da bayan bayan ka idan kullum mafasaukin da zuwa cikin wani abu na rita wa ala ubaidun da wannan babban bawan na ka ce ibrahim ya ya zo a bakin da ya ce mutum mutum ne ne shi ne wa shi ne kuma ka tsaftace amma a baraka ولكنه جار مرق وقدم بمولكاه وبالأداء جديد ولكنه ليس وكتاب مقصد ومهم مقصد نجسي وقدم كما أنزل صلى الله عليه وسلم يسوع هو جاسي جميل مظلومين بالأداء تتبعوا يا رسول الله يبقى فيك دور wai da zaliman turaka shi ba shi da ba ruwan da wani ka amma yau wai sun da shi ne ka kamar wata ina da ya fi kowa rawa saboda rawa ma baya ba kansa abu shi ne ma da ya za ka za ka ne ta mai shi a kanka kuma yana da shi ke saboda rawa a kanka haka al'ada al'ada shi shi ma yin sunna haka ai shi fatima da zai da shi amin barkami ko ko ya ayan barkami wanda aka shi wajen haruna rashi sarki kyautar nan wanda saboda kyautar da ta abin da ya samu kawai baya ba yake yi ba abin da yake rage a gidansa dukinan mama a mutum wadata ko baki ko kuma kaji ne Bujiya ne in ji kaji lam an dumar mana hannu a zai ya zame su ya ji. Bujiya ne zani ko ka zama mari da zafin ruwa ko da zama barka da shi a yau barka da sarki kyauta dukkan su gaba ɗaya da biya da daidai muke da amina lam alku bai ruwa na kowa na komai abu da kowa komai wani kawai bayarwa ana neman komai abu da su duka yau ba ko ba ka ba eh bana neman komai abu da wannan mutane guda biyu mana ba addini ka ga bai wani masoyi na muhammadu rasulullahi yadda jiru ya tudu biyu shi da yake da goma bai ne na goma ba ba ka kowa cikin al'amarina Rasulullah ya mata sayyidi idza bana alwa jil anamika ne Rasul Rasulullah ka bai wannan kan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani suna amala sayyidi shugabana wato kabiru da yawa ce kwarai da gaske idza bana alwa jil anami idan masu kyau kan nan ta cikin zargin duniya suka zama wada to kyautar manzon Allah ta ije ni يلقون أموالهم التي تقاطر إذن عنه وقدير. يقول لك إن أنا ما تورثت إن الله ربك ما بين الله الله. ومن دونه القرآن فقد تكون وكيلا إن يكون كل يسوع يبا يبا يكون إذن الله تبارك وتعالى. والآدم الذي تكاثر هذا نعم آدم والذي تكاثر يسلم أو ينجلي وهو الكبير shi ne girma ne an wuce da bare shi Muhammad da ala an kudurin wa kajirin wasu ana mana kudurin da dai wasi ba ku kai yi gama kuma kamanda sallallahu alaihi wa sallam girma ne da dai ta'ala ya yi kuma an kuduri daga wani wato ainihin wato kaga girman ka kaga iya kai girman ka wa kajirin ko kuma ka yi irin ka ka ka gane irin ka cikin tunaninka wa subhana gaskiya da kuma da ubangiji ko mai shi mai mambaci da dai wanda zama shi ne mutara da yake man arzun da dai bashiru wanda a famansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne ainihin ne mutara zuwa gare shi ala kulli shay'in ma alalla fadila wa man yadilla min wa wal kadir sai yace ala kulli shay'in inna min kulli ma alalla ba Allah ba fadila shirin banza ne wannan su aiki ba kowa ya zuwa da kowa illa minhu sai daga Allah wa huwa nasiru Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mai taimako wa inna hadidu Allah ya nadiru sabiru ilahi da hajjirki wa mawadi to Allah ba shi ne mai kyauta ko shi ne mai taimako ko to hadidu lahi man Allah ta shi ne suna kayan nadiru shi ma abokin gana wa ubangiji ne sabiru lahi tsarkakiyar Allah ne وسبيل الله قلبي فكيف وكيل عليك وهو وكيل كيل وكيل الله هذا عبد الشهود وكيل الغوات وكيل وهم عبد الوكيل يا ما يعيشوا عليهم كلام عن قدم الغائية مجدا مجدا صادر وشكور وكيل ويصلي به الرشد محمد وفي قلوب أهل السلام يقول إذا عجب الأقوام يوم الوفاة فقالوا فإني بالله فخور وخذ فريد ثابت متواكل فمرضى بما سامر وكبير ومال بسيط كامل متواكل وقولي يراه عليه بشير بفضل الله الناس جل جلاله أنهار مراما منه شعب سمير تتصور حالات العليم الملائم ومن لم تدركه وذاك جميل مع الحديث فيه مراد ومسره وصلي على خير الوعد wa Allah ba yi wa Allah da amma wannan biyu la'ad ja'aka minna rasulan li kullina rabba rahiman bil rahmatil kathir sara'at qulubun wa laysa qulubi fala qulubun aw taqadu kathir wa la tabaya ja'at ya'tu يعظم المخلوق من حكيم كبير فلا كفل المال فلا فإنه له شرع فلكم فلا كبير وقد كان مخصوصا وجاء مؤكدا لكم ولدت الخلق نسيم يمين أقام النجاة بالخير علم كيفه خير ناس النار هو كثير wannan abin da na samu mutum sun yana ɗan yawo har ya zuwa ya tuba ya kurkura da zane su amma an yi an bani. Sassa wani wahala da alimin maza da ne, wancan maza da jiki, wala ka da yi. Sassa wani wahala da alimin. Ita ka tura ka tura ta ala ya magana sallallahu alaihi wasallam wala da lokacin da ke tare da ni. Ka san ba ya rabu da ni ko ni ba ka ta. Ka kai kan mana da ni wallahi yadda ka wa ta ciwon magana yana da wani ya ce da yi. وذاك دليل وانا مشغول برواية هكا فهذه حقيقة مراد ومدعو وتهدي على غير ولا فعني مراد جل يمكن سامع سليمانا بأكيد أواجه أكيد ومسرم سامع سقوة مستفيد kafi kawai ba tare da wani aiki aiki ba wutan ne zai kisa lafiya na ɗaya ne wala a zargayyen kai وأبوه كثير سلام منير بين له أمره بقوله هو كبير إذا جعل في على تبارك وتعالى مجيب بهذه بين الله أمره فتبين تبارك وتعالى يبين على أمرك بمولده لوكة من وسع إذ بد منه القرون لوكة إذا حدثت إليك فتم تسرع لمن وقد فسد النيران وقال جلودهم إذا الأكمم منه يسيل النبي وقد فسد النيران حقيقة هدى ما جاءت نصارى الدينان إلى الأمس جاء جلودهم تلك قبرا تنقبل إلى العدل إلى العدل من يسيل النبي وتستقبل أمور wanda jama'u suke kwarara ruwa ke samu hannu daga gare shi وقال هذا وتلك العوادل والقرآن فإن محمد جاء وعزيز ولا تمثل العوادل حين عهد يا يا an yi miliyoyi da rubuji da daji da sama da malaku goma haka haka yi bayani ba'imu dukkan dabbobi sun yi bayani an karja yawan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawo wa huwa الذين جئوا أن تدخل إلى المصطفى وحتى العناء لمن جاءنا منا رسولا لكلنا رؤوفا رحيما بالحميد يسير لقد جعل أنا صلى الله عليه وسلم يعلمون منا لكلهم رسولا حتى رسولا لكلنا ليس رؤوفا بالرحمة رحيما بالتوحيد يصيب يسير سيرة فيها مثل الحميد للجنان جيران جيران جيران معناه الحميد rundunar ce wata a gaba wata a baya wata a dama wata a wata a tafiya a tafiya ke da shi da kami ana ma'aukin raba rundunar da biya biyar Sara'ar kusur rukun da inda kuruku ne, wata mulukun a wata farin da biyu. Sara'ar kusur rukun dukkanin haske ya bayyana lokacin da aka yi manzala sallallahu alaihi wasallam wanda wani da ta gani lokacin da aka yi daga tun daga makka daga harshe zuwa tsoron rom har ya yi haske kawo a cikin hadisi daji inda burundi lokacin haihuwar sallallahu alaihi wasallam fatara tsoron sai suna da suka za su ke jinde hau da kawo da ilu suka suka kan kabarai za su manya وجل القضايا نفسيات بأنه لا أقبل مخلوق قدير وجل القضايا نفسيات وكنت الله تبارك وتعالى يدرسون لأنه سوى فيما قال صلى الله عليه وسلم لا أقبل مخلوق مخلوق والله فيما في كمال الكفر أو ملكة أبي نجيب أقول لهم لهم أنا مغنى فلا جمل للغير فلا لفإنه له جوار مرسوم على نبيل ولا تكن للمال الضلال كنت والله باب ما كما كما يتلال الكتاب الأرام جزء كما يتلال الأرام فإنه كما كما قال له جوار جنا جوار مرسوم مكتبين على نبيل wanda ba su da jini da jijiya wakar da kana mafukutan wata a mu'ammima da kan malakar ilmu mai jina yami وجاء مخصوصا يا روح كيف سوى من رجل تبسم وجاء مؤمما كما يا روح مخزون منك وانت انا جدل او يوم يوسع وندل او يوم يوسع يتيم ويمين ko yiwu yana ce ma yi mutu shi na kamar yin maga yiwu ne ba da yi ba amma ba na gane da kulle a tilaka sai ko dare ko na sai na da ko amma ba na da ya faro da baiwa ne kuni da duka halitta a tilaka sai ko da fara da ya fara faranya da yi munafiki wanda yake mara ƙarfi rago ko kuma wanda ba shi da ƙarfi wa hadisu da mutumin mutum babban mutum na da kowa mutum Allah ya kafa a gaskiya da ban ka فلا يمين القلوب الباب ليس يقول ومثل لأصحاب الاجتماع يذنبون له المسائل وغير الخصوم إذا كان بالمعروف شرط الزكاة ويا ويا أهل الشرك من الدين فكان إليك بعد بدر وتكتم على من كان الدين قال نظير وكيف بالله الأخرى وقريبة ومكة للخير الرسول تسير الرسول توجه به خير محمد لواء عليه الله فوق يديه وعن وعد عليه رقاب الولاده ووابى للفتى لواء غفور رجال قريش ساك بالجلوس فأغنى ولا تبني وقال ثبور وقد فر صفوانه ومات مكرما وقد لا يسفر الشر قليل الظهور وتذكر رسلنا سبيل مناته ومن سمع التكبير تم الظهور ونائلة التعويل وساق مدمر كذبه بذنب خدا تعالى ولعبد دعاها ودين محمد وملك الحوالي فالكثير هدير قد ابتدعيت الله يبقى عاجلا به هاجر والقلب ثم كريم وأرسل أحكاما لجعلت ناسبا شريعة الفردى وكنت أسير بعبد مالك للصيانة دائما لأجل قمال من استمر ظهور وأكمله والأمر لله وحده صلاة على هادم فلا يكذور عليه صلاة الله ثم سلامه سبيل يعلم الله وهو خبير عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على هذه غير الشكور عليهم على هذه الجهاد والطيب حبيبي يا منصور ولا تجبور إلى الإله جاء الوعي للمدى إلى الرجلان إنه وسبيل مولانا وشيخنا وقلوبنا وإمامنا وإبراهيم رضي الله تعالى عنه. آمين. جاء الوعي وعي الرجل إلى إله السر والجلال إذ لا إله إلا أنت. ذكره. yayin da shi tsoron bera ya zama wanda kuka yi halayya da gari wanda ya yi kuma kun yi na dalala da ya dace kuna da ya dace saduwa da makoyi wanda ake yi ne da ya a baka kalila amma ne rahuwa da faru lai da yahu wanda wannan ya roƙi ya ji ne da rasuwa ne ya a amada cewa a yi amma ya zo kalilan yana yana da gaba a wani rahoton kuma ba ku bai shi da ba ku wata والبعض في كل من ألا يبقى بسرعة ليس يكون بعد كفي مع أبدا وبذل الجهة هذه الجمال يذبه يوم المدلات ومنه ومنه لا يراك في الجهة الجمال وما هو عن الجمال تتقوم الله يجيبه له والجماع جاهز فيه لا نصير من لا حيين على الحقيقة وأسأل العالي ya kusanta hali akal hali wanda ya wanda ya shafa hali wa huwa hujuri ya nisar da hakim minu daga gare shi idan ya ga zan malo ne ba kullu gane mu wala wala ala shi ne ne ne da ma'arufi manzala sallallahu alaihi wasallam idan ne bai wa da ma'arufi da kyakkyawan abu ba su su gani sai daga kowa yana samun da nima yana barin cikin ya kan ko ba na ne ba ina wa ya waya hada da shi duk ta tabbata da ma'arufi shirku shi ne da biyu lokacin da manzala ya yi musu halini فسلام ليل بعد بدل وزلوا عن عن بجاله نقال الشهير فسلام kalan bakka wanda aka yi a wajen jami'in mai makamin da kala kadara bayan da wani bayan ya fi bari wa zai da shekara ta biyu wa zalu da tafiye su a halin jari da ma'abokan jari yi na kayan na biyu lokacin da bari da biyu suke haɗin abin da ake wanda hidaya ka tambaye su abin da suka bayar hidaya ko haifara ka tambaye su a hannun suka bayar haifara ban wayi kura ka tambaye su yin malam suka bayar wayi kura ko kuma ya saka ka tambaye su bari kuma yana lokacin da suka kama alƙawarin nan ban Allah haka shi shi ne yin mutum da ni shi da gaske su haka shi ka zai yi kuma kada ka tambaye su buɗin mata in ka kai wa rasu biyu lokacin da dokunan manzon Allah suka fito maka ana Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hakun ka tambaye su wani yaki da aka yi gaba da fi khairu Muhammadin wanda dokunan manzon Allah suka halakar da ainihin kafirai suka bayyana a wannan wuri na tsagarin al-hararun sai ga imamu aliyu lahi sai ga tutar masoyin Allah a cikin amsakar Allah ya dinu yana falin falin falin bauku a sama وقد وقع الماهي حقيقة في ماهي وقع يا ذاك ماهي سلامي ذاك وقع يا ذاك كتاب سلامي يا ذاك كتاب سلامي ويا مجيئا تتوحلا ووافائنا الفتحان تلك في القول وقع وهو يقول يا جماعة أنا أولاد التي فإن جماعة أنظر إليكم يا جماعة وهو يقول أبوكي معه rigar kwaikin sai ga mazajen kwarai jawa da bakin su ta da jini ciwo ne su kuma da kashin tabbata muhammadu rasulullah ba a da ya tattare su gaba ɗaya a cikin ka'aba ya ce yaya kuke ganin nan muku me kuke ganin nan aka da muku ma da su kuna an ji bayan dako tsaro aya abun kare wasu abin kare نذكر منك لا تجب عليكم اليوم إلا أن أقول ما قال أقيم ولا تجب عليكم اليوم يغفر الله لكم ويعفو عنكم الطلقاء صلى الله عليه وسلم فبعض ذاتي ما يمكن إلا من الكلمة يجب الأقوى يجب ولا تجب عليكم قال فهو وقع لكم والإمام يبيع ويقوى وقد قلت فهو ووجهك يا ولد ولا تعلم على قبر وقد مر صفوان صفوان بن أمية يا فرد أما يا داو النور يا ومات يا يا يا كل يا فانا مولا هذا أبو نافذة وقد لا صبر dutsen nan mai tsawon tiya wanda aka je kan jirin da ne ana fara fara shi ba saboda kira eh shi ne cewa masu tiya kamar yadda ta ala shi ne ba saboda sai da masala sai da masala ya kada zuciyarsa ya dawo ne shi ne ko a ga ya da ko wani kuma ana fara da dutsen kamar yadda ke kai abin da yake ya zo karshe a aiwatar da shi a kada to haka ba ku kiyama to don ne in da in da shi ko lokacin da wato ruɗa wato dutuna masu ɗaukar kiyayensa suke zama sarrafawa manzan Allah wata sarrafa da kare na fanafi وقد سمعت كبير القوم وقد أوتى من لا يتبع كلا وقد أوتانا شهادة هنا شهادة جماعة الثالثة الأخرى وما كان فيه قبل صلى الله عليه وسلم وقلت وقد سمعت تسليم hakika an gabara a cikin ɗakin Allah yana daji da magana ya nuna wiki da dangantarsa ya kan yi wa ajiyunmu kafin da ce amma ya ta san mahuru farin ciki ya riga ولا يلزم تاوي أكرم مجمر أكرم المخزى كآدم هذا ممكن أن ولا يكون nuna sama shi ne na'ira da abin da magana wani ina alaka ku samu hakanan dutse a hukunci wanda yake kan marwa wato shi kuma da yake kafa wa kenan ya ina mura kai ana da da shi kadan huwalu haka nan huwal wa kawukin nasu al-muqla wanda aka kunya da shi da abu suka tsare ka ta tare su kullu na haka ja wa wadin muhammadin wa man kuma barakiya wa kabirin وإن حتى كريم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الحق أي جبتها تبدو وهو دين محمد شيخ دين أنه محمد صلى الله عليه وسلم ومن كل أرى أن يستجيب أكيد مملكه والتعويض ولا يكذب عليه وسلم كان لا يرى فليست وبيت الله إلا معانيا فيها يوم القلب ثم قليل فليست بيت الله لكن أن تبارك وتعالى يرى kwarai da gaske in ta haka niyya yayin da maka Allah ya yi da wa kiji na aminci shi a cikin sahabbai na da wasu wasu abu dawowa wa kalmu sai da su da kan mulai kamma kamma da nan ka fariru ta kuma mai sanji wa wata da aka mai shahalati na biban shari'a da hulkar ra wa kuka asiru wa wata da aka mai shahalati kuma ya ba da cikin hukunce-hukuncen na majahiliya gaba daya na kiman shari'a ga yana mai kama shari'a ta aljarra wanda ta gaba ba ko ka ce aka waɗe dukkan kare wanda su ya na kace aka waɗe ma'ana aka wanke dukkan wanda su ya bane jima'in bi siyana tijaima ilmin wa malin mal kamar rasu ya kan jima'i aka aka tattare jinu mutane ba wanda jima'in siyana ke kiyaye ba da ba شكرا والذي لا اله الا الله وحده بما اقول شكرا لله الله بكل اقل اقل شيء يمكن بولايه الذكر وقد تبرع والذي يقف اليه وان لا من يلي لكن وانا بكي يمكن يستلزم فلا هو اكمل وهو الحمد لله وحده فلا جمال الا ملائكته واكمله كائن الله تبارك وتعالى والحمد لله وكذلك ذكر الله وحده في كريم سلام سلام يكفر على العادي الخلائق او الخلائق سلطان يشير ذلك ملك الرسول صلى الله عليه وسلم نور يسرنا نور عليه صلاة الله ثم سلام يريه وليه الله وحكيم سلام الله الحمد لله ثبت عليه صلى الله عليه وسلم جديد كان lokacin ya kowane lokaci a cikin zai shi ne na san Allah wa wa a cikin shi ne kuma garkuwa ta ainihin zalatun lalun ba zalamu wala ta malalaji ilai shabu zalatun Allah da hamsin Allah da hamsin Allah sallallahu alaihi wa sallam zalatun zalatu ce ga fata alal hali zuwa hali da shi ya zuwa Allah da kurin abubuwan da ya yi zuwa gare shi عليه وعلى آل الكرام وسلم عليك يا منصور ولا سألم الله يعمل الله يتقل عليه عليه مع آل الكرام الآن الحكمة وصلاة الإسلام الهجرة يعرض إلينا منصور عليه وذاك مجد الله سبحان الله يقول لها لك يا رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم